jam'iyyar apc a jihar yobe arewa maso gabas ta zamo ta farko da ta kaddamar da shugabanninta a najeriya tun lokacin da jam'iyyun uku suka haɗe guri guda taron kaddamar da zababbun shugabannin wanda ya gudana a damaturu ya samu halartar gwamnan jihar alhaji ibrahim gaidam da jigajigan jam'iyyar na ƙasa da 'yan majalisun dokokin tarayya da na jihohi da ma duk masu ruwa da tsaki na jam'iyyar inda kwamishinan shari'a ahmad mustapha gonore ya rantsar da mai malabu ne a matsayin shugaban jam'iyyar da wasu 34 i i mai malabu ne do solemnly affirm do solemnly affirm that i will be faithful mai malabu ne zababben shugaban jam'iyyar apc a jihar yobe yake shan rantsuwan kama aiki sai dai a wani abu da ba sabon ba a tarurrukan siyasa gwamnan jihar yobe alhaji ibrahim gaidam ya jagoranci addu'o'i na musamman kan sace 'yan matan sakandare na chibok da ma roƙon allah ya ƙara ba wa jihar yobe da shiyar arewa da ma najeriya zaman lafiya addu'a na zaman lafiya allah ya mana wannan yaran da aka dauka allah ya sa su bar su dai a same su su goma gidajen su lafiya wanda yake da yaro na mace a gidansa ko dan uwansa ko wani abu haka in yaji wannan abun gaskiya abun akwai tashi hankali ina ta addu'a kuma da Allah a ci gaba da addu'a duk wani maluman da kuka sani a taya waɗannan mutane addu'a Allah ya ci Allah ya ceto su Allah ya dawo da su gidajen su lafiya assalamu alaikum mu bayin ka ne kai ka tsugunar da mu a wannan doron kasa Allah ka san halin da muke ciki Allah ka yaye mana wa'annan musibu Allah ka tsere mana da wa'annan zub da jinin bayin ka da ake yi bila hakkin ya ubangiji Allah muna neman ceton ka Allah ka cece mu a cikin wannan musiba sharri da musiba wanda muka sani da wanda ba mu sani ba da kai da mu da ahalin mu gaba ki Allah ya kare mu yau ya mu ya mu muna mika maka mu da tausayin mu da gazawan gazawanmu wayannan ‘ya'ya mu mata waɗanda wayannan azzalumai suka tare su suka raba su da iyayensu da gidajensu da su ba san halin da suke ciki ba kai kafin mu sani Allah ka yantar da su Allah ka mai da su cikin iyalansu wannan iyayensu Sa'adatu Muhammad Fawo muryar Amurka daga Damaturu a jihar Yobe Najeriya